2013, et à un certain nombre d'initiatives engagées par le Niger visant à rapatrier Tun a shekarar 2013, Nijar ta ɗauki matakan maido da 'yan ƙasarta da ke Algeria. Wannan yarjejeniya da farko 'yan Nijar kaɗai ta shafa, inda aka maido dubban mutane da suka haɗa da mata da dama na kance a jihar Zandar. Amma sai yarjejeniyar ta faɗaɗa har ta shafi wasu bakin haure da ba 'yan Nijar ba, kuma sai ake kawo su a cikin ƙasar Nijar, lamarin da ya haddasa matsaloli a wuraren da ake karɓar su kamar agadas da kuma kan iyaka, inda wani lokaci ake ajiye su ba tare da abinci ba. Hukumomin ƙasar Algeria suna barin su a ƙarƙashin kulawar Nijar, alhali wani aiki ne da ke buƙatar kuɗaɗe da dama da kuma mutunta hakkin ɗan Adam. ko kun sami labarin cewa an bar wasu bakin haure cikin hamada ba da jimawa ba muna kokarin tantance wannan labari da ke nuna cewa hukumomin kasar aljeri sun shirge wasu dubban bakin haure a cikin hamada lamarin da ya ta dukkan dokokin da ke kare mutuncin dan adam daga fadawa cikin halin da ke iya zama hadari ga rayuwarsu wannan zancen idan ya tabbata za ta kasance wata mummunar taka incin dan adam na samun kariya da shiga cikin hadari ta wani bangare akwai yarjejeniyoyi da dama kamar yarjejeniyar da ke kare ma'aikata bakin haure abinda kasar aljeri take yi taka waɗannan yarjejeniyoyi ne mafita a game da 'yan afirka ita ce inganta tafiyar da harkokin mulki a kasashenmu domin matsalar ci gaba ita ce babban dalilin da ke tura matasa zuwa neman kyakkyawan yanayin rayuwa sannan kuma duk wani mataki mai sabawa dokokin kare hakkin dan adam bai kamata a yi aiki da shi ba misali matakin hana bakin haure motsawa ko kuma tura su tare da keta hakkin dan adam kamar yadda aljeri ke yi ba ita ce kyakkyawar mafita ba kenan dole sai an sami dubara ta ci gaba da ke mutunta hakkin dan adam a cikin wannan lamari